alaikum. Wa alaikum Iye? Hmm. Ladidi? Hmm? What? Halira? Hmm. ko kwana? Gidan gala. subhana gala? Subhanallah. Baba da mutan shi ba, ko shi ne ke Ke, wa me yasa ba ku da kunya ba ku da mutunci? Wa me yasa ka zage ta? me yasa na zage ta ke ma karɓi naki umarni haka babu irin rayuwa ne wannan dan kawai mun je gidan gala ba sana'a ba ce. wallahi da kana sa mana albarka wallahi da mun yi arzikin da wannan nan magidan da zamu gina ba uban da zai gina irin shi ke abin nan ku dakata haka in ma iskancin ne kun yi wani din ko ba kun dana abin da nake so yanzu haka kusan cewa kun girma kun mallaki hankalin kanku albishirin ki goro eh, ashe ba gado ashe ba ba ka yake la ila au yau wace sha ke nan to billahi lazi auren da ku zan yi ko kun shirya ko ba ku shirya ba gobe daurin auren aure baba ni wallahi ba aure zan nayi karama an jira bibi ki aure wallahi ni ba zan yi auren ba mazan da yanzu ko dubu biyar ko dubu biyu ba sa ba da kuɗin ce bane sai ce za a da mu me za mu ci amma kan fulolo kike samu wala ya samu iphone six seven eight nine ten eleven twelve thirteen. har ci ki mata an sa fridge mu mu sa mata albarka ba ko wala ga wanda muke dilin da su bane na ba ba ringa da ma ga yadda muke ke a mai da baya mai da shi Haɗira yarinya ba kya sani. Kwaɗa gwada maka. Wa za ki wa? To wasu mun suna kallon mu waje ballanta na kai. A'a ya haƙuri. Ya haƙuri. Wannan abin fa gado muka duk abin da muka yi mun yi gado. babanmu shi ma aikin shi ne. Kai a ni ni fa wallahi an ba ni tarihin ka. Kalli yanzu dai na tuba. To yanzu za mu tuba nan gaban mun yi kaman kai. Albishiri. Sai da kiyani. Za mu je gidan wancan. wallahi mu je mu kwalle ke wallahi gobe ko ina ko ina na ko bana na sai an aurar da ku zan gaya liman ya zama cewa izina ce ya same ma gidan gala a da sai ya ce ta za ka MD zai daura auren MD zai daura auren shi a lady uwar ɗakin mutum eh balaraba balaraba zangar balaraba balaraba balaraba kano ita ce kawar amarya sai kuma DJ waye zai miki wali DJ Sunday To, kada akwai nura. Me an zawon din nan? a tafi. A'a ke, dana, dana. Ina gwada maka ne ai. Babba dan ka zuwa gidan galan ne. Dan ku na da ne. Ba ki ga boy wan bai an kawo su kuma yi mun sai ai ba mu. Ai wallahi ba za. Gaskiya duk wanda. To yanzu abin da in ana so a dora mana a gidan boy. a ka. Ba zan ji haushin ku ba. Laifi na ne. haihuwar na Allah bai kata da wuri ba na dage na dage na je gun boka ya bani layoyi da layoyi na samu a kai ba ban za bane ki san kai haka abun ba ban za bane ke na kuki da sallatin yaushe Allah na kusa shekara biki azhar ba yau da asuba da azhar duk da magariba ki hada wallahi na fiki ban za na fiki to wallahi tun shekaran jiya a sallan jiya da na shekaran jiya da na yau gaba da shekaran jiya da hada su what ni ba na ma yin sallah an kira sallah ita to amma yanzu ina ga ba sai ne wa'azin ba ma kawai in daina tunda har na kasa sai ce ta kun ki daukar wa'azi na daina wa'azi wallahi ba wani wa'azi kake yanzu in je masallaci ana idarwa nake mikewa sai kan boye ma wannan wata ran kan kiya mana amfani ko ni kai na ma da da ta ji ba shi ba ta ga in an kai ga kabari ko sai mu ranka cewa menene ma me ma ake cewa so na amana so na amana ne haka ake faɗa hari ke ka ba ka ne girgizan da muke yi baba a ke girgizan kwankwasa kwankwasa a ka ta Allah ba na son ku iskanci yanzu abin da nake so da kai baka dinga addu'a kawai Allah shirye mu dan Allah kai mu shiri na za mu rinka samun kuɗin gaskiya ne kam ai sana'a ce oh, ba inda za ni iskanci yanzu na fara babana yana yi ba zan yi ba abu na gari ba ah, tsaya Fastana New Paradise. Mu je mu sami da anjima. Wallahi mu je haɗin su. A'a kin ga. Babu ban haran naka sai kira su. A'a tsaya tsaya. Abin da nake so. akwai wata sifika da na suna muku sabuwa za mu raba shi ah! ɗaki tana cikin ku Na yi na ni sai na aurar da ku ai ɗan biyar da aka yi yanzu zan kira ɗan sawu billahi da ni yau sai an aurar da ku ni za ku rashin mutunci yawwa